a halin yanzu fa la'ika suna nan sun cika wasu gidajen mayukan tun bayan da Babola Ahmad Tinubu ya furcin cire tallafin man fetur a Najeriya. Wai ma tsaya ma shin mene ma matsalar cire tallafin man fetur din nan? Kuma ma mene amfanin tallafin man fetur din? A halin yanzu dai kowa ya kwana cikin shi duk dai ba a san tanin da Babola Ahmad ne ba amma cire man fetur yana nufin ƙara tsadar komai a Najeriya. Kuɗin tafiye-tafiye zai tashi. Kuɗin kayan abinci sannan kusan kuɗin komai zai tashi. amma fa ta ɗaya ɓangaren cire kuɗin man fetur ɗin yana da ɗan amfani domin duk tallafin man fetur ɗin da ake biya a Najeriya na ƙasar Najeriya ciyo bashi ake a ƙasar waje sannan a zo a biya wa 'yan Najeriya domin kuɗin fetur ya musu sauƙi a halin yanzu ana bin Najeriya bashin naira miliyan bi tiriliyan biyu da ɗigo takwas kuma duk bashin da aka ciyo ba wai zuwa ake ajiye a mayar da shi ba sai an biya interest wato kuɗin ruwa sai ya tashi ma'ana idan aka ciyo bashin kamar misali naira ɗari in ka tashi maiwa sai ka mai da naira ɗari da goma something like that Amma fa ga masu zuwa layi a gidan mai ku da cewa a halin yanzu akwai tattali akwai tallafin man fetur a budget din Najeriya har zuwa ƙarshen watan jun. Sai dai kash ko shi ma na ƙarshen watan jun din babu kuɗin da za a biya a biya shi babu kuɗin da za a biya. Ma'ana dai bashi kan bashi. Shin a ra'ayinku kuna ganin da cewa cire tallafin man fetur din yana da muhimmanci ko kuma bai da muhimmanci? Amma fa a shirya cire wannan zai iya sa abubuwa su yi tsada. Allah mu dace.